Gracias. imam malik ya ce al'amalu fi tayammum wato abin da ya na yanda ake yin taimama aiki a cikin taimama imam malik yana tarkizi akan lafazin amal domin ya nuna cewar a ya nuna abin da yake wato a ya tabbata tun daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbansa suka karba daga wajensa suka yi tabi'ai suka karba daga wajensu su ma suka yi ya zamanto wato amal mustamir aiki wanda yake ake wanda yake jili yake gadin sa an jili shine wanda ake cewa alfun an alf dubu su daga dubu wato ya zamanto abu wanda yake mashhuri tabbatacce ba a goge ba a shafe hukuncinsa ba kuma babu wani abu da ya shiga duhu a cikinsa yake haddathani yahya an malikin an nafi'in annahu aqbala huwa wa abdullahi ibn umar min al-jurf حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا آه إمام مالك يرويته دقا مال موسى نافع أنه شواشي نافع أقبل يا توه سنته يا توه هو وعبد الله بن عمر دشي da ubangidansa abdullahi ibn umar sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min aljurf aljurf a wata unguwa ce a wajen madina a hanyar sham wanda shine ake cewar idan dujal ya zo ba zai iya shiga madina ba zai sauka a nan al'arbin jum ƙasa ce wadda take a tsakaninta da madina wajen mul uku abdullahi ibn umar yana da gona a wajen to ya taho cikin garin madina da shi da nafiya hatta idan kana bilmirbad har sai da suka zo wani waje da ake ce masa almirbad shi kuma tsakaninsa da cikin ƙwaryar madina mil ɗaya ne nazala abdullah sai abdullahi ya sauka daga kan abin hawansa fatayammama sai ya taimama sa'idan tsayiba da ƙasa wadda take mai tsarki famasaha wajhahu wa yadayhi ila al ya shafa fuskarsa da hannuwansa ya zuwa ga gwiwar hannu ثم صلى سنن يسلى هكذلك امام مالك يروي wannan riwaya wanda a cikin akwai cikin wannan riwaya akwai masail matsala ta farko a taimama a tafiyar da bata kai tafiyar kasar ba an batan yin taimama a cikin alkur'ani ya zo a hali biyu ne ko wa in kuntum marza aw ala safarin ko ba ta ba aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw an nisaa lam tajidu ma'a duk ana magana fa in kuntum marda in ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuna kan tafiya halin tafiya kuka rasa ruwa to fa tayammamu sai ku yi to amma anan wajen fi'ilin Abdullahi ibn Umar ya nuna cewa ana yin taimama a cikin tafiyar da bata kai tafiyar kasar ba dan tafiyar ta daga Madina zuwa Jurf ba za a kira ta safar ba tunda ba a yi mata sanadin tafiya na yin wasiya da daukan guzuri da sauransu kamar a ce ne daga kamar a ce ne daga daga nan zaka tafi rijiyar lemo eh, daga nan zaka tafi rijiyar lemo sai a ce ka zama kayi tafiya ka je unguwa ne to zuwa unguwa daban yake da tafiya to haka wannan ya nuna daga fi'ilin wannan sahabi ana yin taimama a halin zaman gida ba sai a halin tafiya ba kuma ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Hudhaifa bin yaman a cikin sahih al-Bukhari anna ata su alaihi wasallam ata subaqata qaumin fabala qa'iman thumma tayammam sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wata zuba wata abin nan wani juji wata shara bola ta waɗansu mutane sai ya bawali a tsaye sannan ya yi taimama kaga wannan su ba su ƙaumin a cikin garin madina ne bolar mutane don ba a samun bola a abin nan a daji a cikin gari galiban ake samun ta inda mutane suke tara shararsu saboda ka taimama ta tabbata a halin zaman gida kamar yadda ta tabbata a halin tafiya to a fi'ilin abdullahi ibn umar wannan malamai sun ɗauke shi a cewar ya yi taimama ɗin nan saboda gudun cewar lokacin sallah zai fita saboda haka ya taimama kiyasi sahihi ya nuna ana yin irin wannan taimama duk da nafsi bai zo ba nafsi ya zo a kan cewar idan kuna cikin rashin lafiya ko ba ku da lafiya a idan kuna cikin rashin lafiya ko kuna halin tafiya ba ku samu ruwa ba ku yi taimama ba ku samu ruwa ba me ake nufi da ba ku samu ruwa ba ba ku samu ruwa ba har lokacin sallah zai fita domin idan za ku samu idan mutum ba zai makansa hukuncin cewa bai samu ruwa ba har sai lokacin sallah in ya fita tunda in ya tsaya watakila bayan kwana biyu ko bayan kwana uku zai iya samun ruwa to amma saboda kiyaye alfarman lokaci Allah ta baraka wa ta'ala ya shar'anta mana yin taimama in mutum bai samu ruwa ba har lokacin sallar zai fita to halin tafiya kenan da harin rashin lafiya to haka zalika a halin zaman gida idan mutum yana yana jin tsoron lokacin sallah zai fita zai yi taimama kuma wannan filin na Abdullahi ibn Umar shaida ne akan wannan yana ganin cewa kafin ya isa cikin garin Madina lokacin sallar ya fita a wata riwayar wadda ba Imam Malik ya ruwaito ba ta dai wannan hadisin daga hanyar malamin sa Nafi' a nuna cewa sallar la'asar ce sallar la'asar ce kuma sai ya zamanto har ya shigo cikin Madinan ya samu rana da sauran garjin zafinta فوجد الشمس فوجد الشمس مرتفعة ولم يعيد الصلاة يسام رانا دا ثورا تنا تنا cikin tsakiyar sama bata riga ta karkata za ta faɗi ta yi irin fasfasa din nan ba amma sai bai sake sallar ba bai rama sallar ba wanda ya nuna cewar ba wai sai kana da yaƙinin cewar lokacin sallah zai fita baka samu ruwa ba idan ya idan ya rinjaya a cikin zatanka cewa lokacin sallah zai fita baka samu ruwa ba to za ka iya yin taimama wani lokacin sallar ake nufi a nan wajen ana nufin cewa lokacin sallah na muftari ko ko na laruri hmm? na muftar tunda ya tabbatar cewa dan tsakanin juruf da zuwa madina ya tabbatar cewa zai iso madina kafin faduwar rana amma yana shakka cewa yayin da zai iso madina zai zamanto akwai sauran lokaci na muktarin la'asar ko ko lokacin muktarin la'asar ya wuce to a lokacin ne idan mutum kana zaton ba za ka samu ruwa ba har lokacin muktarin sallah ya wuce to sai ka yi taimama wannan shine masabar imam malik shine masabar imam malik da imam shafi da abu hanifa sai dai su imam shafi yana cewa in ya samu ruwa daga baya zai rama sallah amma wajen imam malik sallar ta yi domin ba kamar yadda ya ce a gabata a hadisin da ya gabata na wanda ya yi alwala sannan a yi ma waɗansu mutane sallah da yake cewa baya ganin wanda ya taimama ya rinka ganin kan cewa tsarkinsa bai cika ba kamar yadda na kamar yadda na mai alwala ya cika shi ma ya yi abin da Allah ya umarce shi mai alwala ma ya yi abin da Allah ya umarce shi saboda haka wannan kenan matsala biyu kenan idan mutum <coughs> yana halin zaman gida ba a halin tafiya ba bai samu ruwa ba ya ji tsoron cewa kafin ya samu ruwa ya yi alwala ya yi sallah lokacin muktarin sallah zai fita to sai ya yi taimama wannan daga cikin wannan asar na abdullahi ibn umar ya tabbata tare da cewa kiyasi ya tabbatar da shi allah ya ambaci halin tafiya da halin rashin lafiya cewa idan lokacin sallah zai fita mutum bai samu ruwa ba yana halin tafiya ko yana cikin rashin lafiya to ya yi taimama wannan da nassi a cikin alkur'ani kenan ko to idan yana jin tsoron lokaci zai fita alhali yana zaman gida kuma yana lafiyayye to shi ma wannan illar tunda tana cikin halin wannan illar ta tsoron fitar lokaci ta halatta masa yin taimama ko da yana zaman gida ne ko da lafiyarsa lau da haka ɗaya daga cikin sabubban yin taimama shine ka ji tsoron fitar lokaci ka ji tsoron fitar lokaci na sallah muktarinta to idan kai taimama kai sallar sai daga baya ka samu ruwa ko da a cikin lokacin muktar ne ba za ka rama sallar ka ba sallar ka kyayi a wajen imam malik wanda shi ma wani daga cikin fi'ilin abdullahi ibn umar aka dauka domin abdullahi ibn umar da ya shigo madina ya samu rana da sauran garjin zafinta wato da sauran lokacin muftari na la'asar amma bai rama sallah a sannan abu na biyu fatayammama sa'idan tayyiba sai yayi alwala da ƙasa a said abinda ake nufi da as abinda abin da yake doron ƙasa duk abinda da yake a doron kasa shine as-sa'id sawa'un turbaya abinda da yake a doron kasa ya kashi kashi ne akwai turbaya hmm? akwai tsakuwa akwai rairayi akwai dutse akwai taɓo akwai ƙanƙara eh, ciyawa <laughs> ciyawa ma ba ta daga cikin ƙasa na jinsin abin da ke daga cikin ƙasa ciyawa ba ta daga cikin jinsin abin da ke cikin ƙasa abubuwan da suke na ƙasa ne tun da idan mutum ya je idan mutum idan mutum ya je ya haɗa ƙasar da take taɓo zai ce ya haɗa ƙasa ne saɓanin idan ya je ya haƙa ciyawa zai ce ya haƙo ciyawa ne saboda haka ciyawa bil ijma abin nan ciyawa ba ta daga cikin jinsin ƙasa da ake yin taimama da ita amma abin da yake dukkan abin da yake wato daga cikin jinsin ƙasa ne a doron ƙasa yake shine asra'id shine ma'anar lugha ma'anarsa ta lugha ba turbaya ake nufi ba sabanin imam shafi da ce abinda ba mutum ba zai taimama ba sai da abinda yake da turbaya tunda Allah ya ce ya ce fata yamma musa idan tsayiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu kaga an ce minhu daga daga gare shi abinda yake daga gare shi wanda yake zaka iya dauka ka bar sauran dutse ba za ka iya masa haka ba tsakuwa ba za ka iya mata haka ba sai turbaya saboda shi a wajen imam shafi dole sai turbaya ya karfafa da hadisin huzaifa da yake cewa wa ju'ilat turbatuna turbatuha lana tahura an sanya turbayar kasa ta zama tume mana abin tsarki to amma Allah madaukakin sarki abin da yace mana a cikin alqur'ani fatayammamu sa'idan tayyiba as-sa'id ba lalle ya zama to turbaya ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce fatusbiha sa'idan zalaqa fatusbiha sa'idan zalaqa sai ta zama to kasa wadda take wadda take wato mulmulalliya wadda take mutum har zamewa yake yi ya zama to ba abin da zai iya fitowa na tsoro daga cikinta kaga nan ba turbaya ba ce amma Allah ya ambace ta sa'i hmm? wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza kuma za mu sanya abin da ke bayan kasa ya zama to turbaya ke kasassa turbaya wadda take ke ya zama ta zama to kasa ke kasassa ya kasashiya ya kasashiyar kasa ba ƙasa ce mai turbaya ba kamar taɓo wanda ya bushe Allah ya kira shi sa'i a wajen imam malik za a iya taimama da wannan amma wajen imam shafi'i ba za a iya taimama da wannan ba to hujjar imam malik ta fi karfi saboda alqur'ani ya karfa saboda zahirin alkur'ani amma hadisin wa ju'ilat turbatuha lana tahura wannan ba ya nuna cewa a cikin jinsin ƙasa a turba turba ya kawai ake amfani ake taimama da ita ba wannan an ambace shi ne saboda abin da yake shine galibin da ke bayan kasa galibin kasa shine ne ita ce mai turbaya galibin abin da ke bayan kasa wanda za a iya cewa da shi mai turbaya ne amma za ka iya yin da dutse za ka iya yi da taɓo za ka iya yi da jar kasa za ka iya yi da kasa mai kanwa-kanwa in dai ta zama to za a iya kiranta sa'id wato a bisa yadda Allah ya halicci abin da yake a ba a doron kasa to wannan za ka iya taimama da shi a wajen imam malik imam abu hanifa shine ya wasa har shi a wajensa har su farar kasa da ma'adanai da sauransu duk zaka iya taimama da shi har abin nan ruham mabul din nan shi a wajensa duk zaka iya taimama da shi saboda haka yanzu kamar mutane da suke kwanciya a asibiti a kasa mai siminti ko bango da ake masa fenti sai mutum kawai da ki bango ko babu tsaya a jikin sa ya taimama amma wannan imam abu hanifa ya wasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wa ju'ilatil ju'ilatil ardu وجعلت الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أن سنيا من كسا وإن أبو فباء كيرس دقى جنس كسا سبو دا صناعة تاجر تاشنزر صناعة أدم تاشنزر الشاهد عبد الله بن عمر ياي تماما دا الصعيد الطيب أنت متى الطيب بمعنى من تركي وتباني نجسا با ba za ka yi taimama da ƙasa wadda take mai najasa ba idan ka san cewa wannan wannan wannan dutsen ko tsakuwar akwai najasa a wajen bai halatta ka yi taimama da ita ba domin a cikin alkur'ani Allah cewa ya fata yamma musa idan ba ya sifanta ƙasar ta zamanto kyakkyawa bi ma'ana mai tsarki famasaha wajhahu wa yadayhi ila almirfaqain ya shafa fuskar ya shafa fuskarsa da hannuwansa har zuwa gwiwar hannu thumma salla sannan yi sallah wannan ya bayyana wannan shine ya nuna al'amal fi tayammum bayan ya bayyana wato wanda sababi na taimama wanda bai zo a cikin zahirin wanda yake bai zo a cikin nassin alqur'ani ba sai kuma imam malik ya kawo mana wata matsala a cikin a cikin wannan asar din abdullahi ibn umar da yake nuna yaya ake aiwatar da taimama yaya sifar taimama take a shafa fuska a cikin taimama wannan bil ijma ijma'in malamai ne cewa sai an shafa fuska a cikin taimama domin haka yazo a cikin alqur'ani famsahu bi wujuhikum wa aydikum min famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafa fuska da hannayenku daga gare shi fuska kuma kamar yadda aka haddinta a wajen alwala ita ce haddinta a wajen taimama daga manabitu sha'arin ra'as eh, eh, ra'as al-mu'tad daga wato inda wato mafitar gashi ta mutum ta al'ada ba wai ta mai sanko ba karkace mutum yana da sanko a tsakiyar kansa ya ce to daga nan ne fuska take farawa a bisa al'ada mai gashi yana farawa ne daga wato goshi daga mafarfadarsa annasiya to nan ne haddin haddi na saman fuska sannan ta kuma addiqin eh, haɓa wanda ya haɗa hadda gemu gemu yana daga ciki saboda haka sannan kuma arban daga abin nan daga kunne zuwa kunne ala sahi waɗansu suna cewa daga saje zuwa saje saboda haka ɗan dan bigiran nan da ke tsakanin kunne da saje wanda ake ce ma al'izar shi wannan a wajensu baya daga cikin fuska saboda ba a samun muwajaha da shi abinda ake samun muwajaha da shi ake samun fuskanta shine saje saboda ka daga saje zuwa saje shine haddin a fuska amma sahi daga kunne zuwa kunne shine haddin fuska saboda haka hatta al'izar shi ma yana daga cikin fuska da sai an wanke shi a alwala kuma sai an shafa shi a cikin taimama to akwai bambancin shafan fuska a cikin taimama da wanke fuska a cikin alwala wanke fuska a cikin alwala Abin da ake nufi da shi shine a isar da ruwa zuwa ga ko ina ko shi yasa aka ce a tsefe wanda yake da ga gemu wanda yake fata tana bayyana ƙarƙashinsa ya cicciuɗa ya tsatsefe gemun yadda zai shigar da ruwa cikin gemun har ya zaman tun ruwan ya taɓa fatarsa amma wanda yake gemun sali'a a kassa ce mai yawa mai cika ƙirjinsa shi kawai ya harraka wato ya mummotsa gemun nasa wannan ya wadatar to amma banda a wajen taimawa shi a wajen taimawa ba so ake wai sai turbayar tsakuwar turbayar ta taɓa ko ina ba kawai abin da ake nufi shafawa amma ana so amma wajibi ne a game fuskar da shafawa kamar yadda yake wajibi a game fuska da wankewa wajen alwala an fahimta kuma kar ka ɗauka cewa to in haka ne me yasa a cikin shafa a cikin alwala an ce ai shafar kai ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shafa kai ya gama gashin sa da na kaya gaba ki da shafa to amma <clears throat> abin nan akwai malamai da suke ganin kan cewar in ka shafa wani juzi'i na kanka wannan ya wadatar to haka zalika wajen fuska ma sai mi kiyasi shafawa akan shafawa kamar yadda za a shafa kai ya wadatar a shafo a shafo wani juzi'i na kan to fuska ma aka shafo wani juzi'i na fuskar wannan ya wadatar a'a nan akwai sabani wannan shafar ana kamanta ta wajen hukunci da wanke fuska ne to wannan kamar yadda nace bil ijmani saboda ya zo nassan a cikin alqur'ani abu na biyu shine wayadai qala wayadaihi ila al mirfaqain abdullahi ibn umar ya shafa hannayensa har zuwa ga gwiwar hannu ko to wannan shine fi'ilin abdullahi ibn umar haka zalika aka ruwaito da waɗansu daga waɗansu sahabbai kamar jabir ibn abdullah kuma wannan shine masabar imam malik matabar imam malik taimama ana yin ta ne ilal mirfaqai har zuwa ga idan ga gwiwar hannu a cikin alqur'ani itlaq akai Allah cewa ya famsahu bi wujuhikum wa aydikum min bai ce zuwa ga ina ba kamar yadda ya faɗa a cikin alqur'ani faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq kaga wajen wanke hannu a cikin alwala Allah ya faɗa haddi ila almarafiq to sai amma a cikin taimama sai kawai yace bi wujuhikum wa aydiyakum wa tamsu bi wujuhikum wa aydiyakum bai ce ilal mirfaqain ko ilal qu'ain ba bai faɗi haddin ba to malamai suke sabani wannan shine zabin imam malik kuma shine masabar imam shafi'i saboda fi'ilin wannan sahabi abdullahi ibn umar radiyallahu anhu amma hadithin hadithin ammar ibn yasir wanda ɗaya daga cikin hadisan da suka bayyana asalin alwala ne asalin taimama ya bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa yadda zai taimama yayin da Ammar ya rasa ruwa suna cikin tafiya shi da sayyidina Umar lokacin sallah yayi shi sayyidina Umar bai sallah ba shi ko Ammar sai ya burgima a cikin tsaya kamar yadda jaki yake burgima ko duki ya bubbuke jikinsa gaba baki da tsaya sannan ya tashi ya sallah da ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna ma kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza فضرب فضرب annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya wadatar da kai kawai ka bigi kasa sau ɗaya da hannunka sannan ka hura wato domin ka kawar da tsakon sannan ka shafa fuskarka da kuma tafukanka guda biyu tafukan hannunka saboda haka kaga aliyad a nan wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara da cewa al ne saboda haka a wajen wannan hadisi ya nuna cewa taimama ana yi ne zuwa kaffai wanda yake wannan shine mazhabar ahlul hadith shine mazhabar imam ahmad ibn hanbal cewa taimama ana yi ne bugun kasa ake sau daya a shafa fuska sannan a a shashafa hannu shikenan mutum ya gama taimama kuma da nassin hadisin amma to hatta imam malik shi kansa akwai ishara ga cewa wannan shine taimama ta faɗi shine ayyukan farilla na taimama bugun ƙasa sau ɗaya da shafar fuska da shafar hannaye zuwa a arrusu ya ake ce mana waje ai ba sunan shi ke na tsintsiyar hannu zuwa tsintsiyar hannu ko wannan shine wajibi wannan shine wajibi hatta a wajen imam malik amma abin da ya karu daga nan zuwa gwiwar hannu da sake bugun ƙasa domin shafar hannu wannan mustahabbi ne an gani imam malik a wajensa wajiban wajiban wajibin wajibin taimama bugun farko da shafar fuska da shafar hannu zuwa tsakiyar hannu wannan shine farilla ka sake bugun ƙasa na biyu kafin ka shafa hannun naka sannan wajen shafar ka yi har zuwa da gwiwar hannu ka haɗa da bira'i har zuwa da gwiwar hannu wannan mustahabbi ne shi yasa imam malik ya ce wanda ya yi alwala wanda ya taimama da bugun ƙasa sau ɗaya bai yi ta biyun ba to babu komai ko ya yi sallar kai ya sake ramawa amma idan ya yi taimama sai ya shafa kawai hannunsa zuwa tsintsiyar hannu bai shafa zuwa ga gwiwar hannu ba ya ce to wannan mustahabi ne ya sake sallah matsawar lokacin sallah bai fita ba amma lokacin sallah ya fita sallah ta fita yi akwai wata riwaya daga imam malik da ta nuna cewa mazhabar sa kamar mazhabar ahadul hadith ne cewa taimama kawai za a yi ne bugun kasa sau daya sannan a shafa fuska a shafa hannaye gidan. biyu kama kamar yadda muka ce mazhabar eh, ɗabi'a manhajin imam malik kwaɗayin bibiyar wato manhajin manya-manyan sahabban madina musamman daga cikinsu umar ibn eh, eh, eh, umar ibn al-khattab da aisha um, da zaid bin thabit da abdullahi ibn umar domin wayannan su ne a imma a bisa tartibinsu umar sannan bayan shi zaid sannan bayan shi abdullahi ibn umar ilmin madina a ilimin madina waɗannan su ne a imma na madina wanda a kansu mutane ake suke komawa ga fatawarsu to imam malik yawanci haka yake yana tsayar da kansa a kan manhajin abinda abdullahi ibn umar ya ya ruwaito waɗansu malamai suna ganin hadithin ammar da ya sifanta taimama da wannan sifar kamar yadda muka faɗa wato bugu ɗaya da shafa fuska da shafa hannaye zuwa tsintsiyar hannu hadisi ne wanda yake mutsaribi domin waɗansu sun ruwaito wannan hadisin na ammar cewa ana yin taimama har zuwa ga hamasa waɗansu suka ruwaito zuwa ga gwiwar hannu waɗansu suka ruwaito zuwa ga tsakiyar dantse to amma wannan ba ba bane wajen malaman hadisi abinda ke ce ma ittirab a wajen malaman hadisi ɗaya daga cikin sabubban raunar hadisi shine a ruwaito hadisi ta fuskoki daban-daban da ake sabani a kasa rinjayar da ingantacciyar a kasa inganta rinjayar da wata fuska guda ɗaya ya zamanto kowace fuska tana da ƙarfi an kasa rinjayar da wacce ce ba wacce ce ba tunda dai aikin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya ma Ammar yadda za a yi to ta yaya za a yi waɗansu su ce kawai zuwa nan wajen akai waɗansu kuma su ce zuwa tsakiyar tsakiyar su, waɗansu su ce zuwa gwiwar hannu waɗansu su ce zuwa hamata kaga akwai wani dalili ne akan cewa riwaya tana da rauni to sharaɗin sai idan an kasa fitar da riwaya wadda take ita ce tafi inganci tafi ƙarfi riwayar da ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taimama zuwa ga kafaini kawai yayi zuwa ga tsintsiyar hannu ita ce a cikin bukhari da muslim mun san kuma bukhari da muslim su ne na farko a cikin hadisi wajen inganci amma riwayar da ta ce zuwa kafada ita ku dama akwai rauni a cikinta riwayar da ta ce zuwa ga mirfaƙaini ko rabin dantsin wannan riwaya ce wata ke a cikin sunan a cikin sunan abi dawud da tirmidhi su ko waɗannan littafai ingancinsu bai kai ingancin bukhari da muslim ba saboda haka hadisin amma ingantacciyar riwaya ta sa ita ce wannan riwaya da ke cikin sahihain cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da yadda za a yi taimama cewa a shafa fuska a shafa hannu zuwa da tsantsiyar hannu idan mutum ya takaita wajen taimama akan haka yayi taimama ta inganta da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce riwaya ita ce mazhabar Imam Ahmad da riwaya daga Imam Malik in ya kara har zuwa ga mirfaqain kamar yadda yake a cikin a riwaya a cikin mashhur masabar imam malik to wannan ya zo da ƙari akan abin da yake na farilla ya zo da ƙarin Mustahabi kamar yadda filin abdullahi ibn umar da jabir ibn abdullah daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna ala ayyata halin ba wanda ya bata taimamar mutum idan ya zamanto bai shafa daga nan wajen zuwa ga almirfaqain ba yabqa abin da ya saura shine yaya zai shafa hannu yaya zai shafa hannu fuska biyu aka rawaito daga imam malik riwayar ibn al-qasim cewa zai sa cikin tafin hannunsa na dama ya sanya shi a bayan ɗan yatsunsa a cikin tafin hannunsa na hagu ya sanya shi a bayan 'yan yatsunsa na dama sannan ya ja hannun har zuwa ga gwiwar hannu sannan ya juyo hannun ya shigar da shi cikin dantsansa sannan ya shafa shi sannan ya sa ɗaya tafin hannun da dama a bayan hannunsa na hagu shi ma ya yi shi zuwa ga gwiwa sannan ya shafa cikinsa zuwa ga a ƙarshen 'yan yatsunsa haka shi kenan ba zancen tsitsefewa waɗansu sun yi ƙari da cewa a tsitsefe kuma haka ko kuma a yi wani haka babu zancen tsitsefewa la daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala daga yadda ibnu qasim ya daga imam daga imam malik sifa ta biyu da aka rito daga imam malik shine kan cewa ya fara daga tsinkiyar hannu ya shafa zuwa da gwiwar hannu sannan ya shafa cikin dantsansa sannan ya haka da hannun hagu bayan ya gama kuma sai ya shafa tafin hannunsa guda an gani? kowace mutum ya yi tayi waɗansu sun rijayar da fuskar farko saboda ita ce ruwayar ibn al-qasim daga cikin manya-manyan almajiran imam malik amma shahidin da nake so in nuna mana a nan shine cewa babu tsefe hannu wajen taimama kamar yadda babu tsefe gemu wajen taimama waɗansu mu yadda da aka koya mana taimama an ce dole sai da tsefe hannu idan mutum ya tashi taimama sai ya yana ta ko ya ɗauki abin nan sai ya ɗauki kowane ɗan yatsa shi shi kaɗai ya tsefe shi wannan saɓanin yadda ya zo ne daga sunna haka zalika saɓanin yadda tafai suka bayyana na sifar taimama kamar yadda aka rawaito daga imamu na malik rahimahullah sun masalla sannan ya yi sallah saboda haka wannan hadisin ya nuna mana ingancin taimama a cikin zaman gida da kuma ga wanda yake jin tsoron fitan lokacin sallah ko da ba a halin tafiya yake ba idan dai yana jin tsoron cewa kafin ya je ya samu ruwa lokacin muktarin sallah zai fita wallahu ta'ala na'am أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين وسئل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسرهما إلى المرفقين وحدثني عن مالك عن نافع الإمام مالك رويته لك نافع أن عبد الله بن عمر شوى عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين يا كثن شينا ينتيمم حزوا جبوي ورهنو har zuwa ga almufaqin biyoyin hannu wasu ila malik an tambayi imam malik kaifa tayammum yaya mutum zai taimama wa aina ya logo bihi kuma ya zuwa ga ina zai tike saboda masafi da ake sabani sun san riwayoyi sun saba sai aka tambayi imam malik menene shi zatin sa faqal sai imam malik yace yadribu darbatan lil wajh zai shafi kasa shafa ta farko domin ya domin ya shafa zai bigi kasa domin ya shafa fuskarsa wa darbatan lil yadayn da kuma wani bugun kasar domin shafar hannuwansa guda biyu wa yamsahuma ila al mirfaqayn kuma ya shafa su har zuwa ga gwiwar hannu kamar yadda muka ambata ah, kamar yadda muka ce kuma ya ce shafar nasu zuwa ga gwiwar hannu wannan hadda mustahabbi ne idan bai yi zuwa ga gwiwar hannu ba wannan ah, ya bar mustahabbi don haka sai ya rama sallah ah, a bisa filwakti wato matsawon lokacin ta bai fita ba kuma wani ya nuna kan cewa a wajen imam malik al-mustahab shine ka yi ka buga ƙasa sau biyu ba sau ɗaya ba kawai to kamar yadda za ka iya bugun ƙasa kamar yadda na ambata za ka iya amfani da dutse za ka iya yin amfani da tsakuwa za ka iya yin amfani da rairayi za ka iya yin amfani da taɓo to amfani da ƙanƙara ne wannan shine akwai saɓani kankara irin ta irin wanda ake ruwan kankara ta ko irin farar kankara na snow ta kasashen laraba ta kasashen turawa kasashe masu sanyi a zahirin mazhabar imam malik za ka yi tunda su ma duk yana daga cikin abin da yake ala wajhin ab banda mazhabar imam shafi wanda yake sharɗin da cewa dole sai turbaya na raba ita ma raba idan raba ai wannan abin nan raba wannan bata daga cikin abin da yake cikin ƙasa wannan sauka take akan abin nan akan itace ko akan ko akan gida wannan yana daga cikin tana daga cikin ruwa yana ana yin alwala da ita wannan sai dai ka tara ta in ta isa kai alwala kai alwala in ba ta isa ba shikenan kai amfani da kasa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wa thalji wal barad shine al barad din hmm. na'am babu tayammum junub قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل بما يستقبل قال مالك في من احترم وهو في سفر ولا يكبر من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء قال يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم الصعيد الطيب كما أمره الله باب تيمم الجنب مي جنبا يتيمم واتو يا هلتا مي جنبا mai janaba ya zamanto ya yi taimama tun يتيمم ني in ya in ya zaman to bashi da ruwan da zai yi alwala to in ya zaman to hukuncin da yake kansa al-taharatul kubra ce ba wanka shine yana wato yana da janaba a jikinsa zai iya yin taimama taimama ta zamanto masa maimakon wankan janaba kuma ya wannan ta halatta masa yin sallah ma imam malik ya rawaito daga abdurrahman ibn harmala anna rajulan sa'ala sa'id ibn al cewa wani mutum ya tambayi sa'id ibn al sa'id ibn al ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a wanda tarjuma ta gabata gare mu an rajul an tambayi sa'id ibn al kan ar-rajul mutum mai janaba yatayammamu thumma yudrikul ya yi taimama sannan ya zo ya samu ruwa faƙala sa'id sa'id ya ce idan adraka alma fa alaihi al idan ya idan ya riski ruwa to wajibi ne akan sa ya wanka lima yustaqbal ga abin da yake za su zo daga nan gaba na salloli da suke a kansa amma waccan sallar da ya yi da wannan taimamar wato mafhuminta ta inganta amma sallar da za ta zo nan gaba sai ya yi wanka wato ma'ana taimama ba ta tsarkake mai janaba an fahimta taimama ba ta tsarkake mai janaba tana halatta masa yin sallah amma idan ya samu ruwa dole sai ya yi wanka saboda hadithin hadithin jabir ne ko abi umama a cikin bukhari Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiyarsa da ya dawowa daga tabuk suka yi sallar asuba sai ya ga wani mutum sai ya ga wani mutum ya keɓance bai yi sallah tare da su ba sai ya bayan an da sallah sai ya kira shi ya ce ya fulan malaka lam salli ma'ana me ya same ka baka yi sallah tare da mu ba ya ce ya rasulallah ni janaba wala ma janaba ce ta same ni kuma ba ruwa sai ce as-sa'idu as-sa'idu tayyib yaksik yace turbaya ƙasa wadda take mai tsarki ta wadatar mata kai alwala sai daga baya sai aka samu ruwa shine kissa abin nan aka nemi ruwa aka rasa za a yi sallah sannan da aka samu ruwa sai ya bashi ruwan ya da zai wanka to a cikin sharhi alhafiz ibn hajar yana nunawa cewar ya yi sallar asuba da wannan taimama amma da aka samu ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ya je amfani da ruwan ya wanka bai ce wannan taimama da yayi ta tsarkake shi ba to wannan nafsi ne akan nafsi ne kenan kun ga akan matsalar daga in akwai wannan ruwaya ta tabbata cewa yayi sallah da wannan taimamar sannan daga baya aka ce masa yayi wanka amma nafsi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa as-sa'idu tayyib yakfik yin amfani wato kai amfani da kasa ya wadatar maka amma kuma da ya samu ruwa sai nuna cewa wannan bata wadatar din ba sai yayi wanka saboda haka ya wadatar maka bi ma'ana wajen ya halatta maka kai sallah dan haka ne malamai suke cewa a at-tayammum mubihun la rafi' at-tayammum mubih la rafi' taimama mai halatta sallah ce ba mai ɗauke tsarki ce ba mai tsauke kari ce daga jikin wanda ya samu da ya haɗu da ita ba taimama ba za ta ɗauke maka rashin tsarkinka ba kamar mai janaba da yake da janaba to taimama ba za ta ɗauke masa janabar ba za ta halatta masa ya yi sallah tare da wannan janabar idan ya yi taimama da to da wannan sunnar sayyid ibn musayyib shi ma ya yi fatawa da shi ina ganin wannan wazi cewa ba a mutum baya cewa tunda ya riga ya yi taimama shikenan idan ya samu ruwa ba zai ba domin akwai hadisin ma abi zar wanda ke shi ma zahiri ne akan wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sa'idu tayyib tahurul muslim walau lam yajid al-ma'a 10 sinin fa idha wajada al-ma' falyattaqillaha wal basharatahu cewa wato kasa mai tsarki mai tsarkakewar ba mai tsarkake bawa musulmi ce ko da bai samu ruwa ba shekara goma wato ko da shekara goma za ka kana taimama kana wajen da babu ruwa kullum cikin taimama kake to wannan tsarki ne gare ka karka ce ai kai alwalarka a sallar ka ta yi ba amma sai ya ce sallallahu alaihi wa sallam idan ya samu ruwa ya ji tsoron Allah ya shafa jikinsa da wannan ruwan wato bi ma'ana ya amfani da wannan ruwan ya wanka don ya tsarkake to haka hukuncin yake kala malik imam malik ya ce fi mani talama a kan mutumin da ya yi mafarki wa huwa fi safar yana halin tafiya wala ya min alma'i illa ala qadri shi kuma ba shi da ikon samun ruwa illa gwargwadon abin da zai iya yin alwala da shi yana da ruwa amma a cikin yar gora ko ya irin ruwan suwan din nan yar buta suwan haka wannan ai ba za a iya wanka ba yadda ba eh, sai alwala wala ya wa huwa la ya'tish kuma baya jin kishirwa hatta ya'ti alma has wannan wato rashin kishirwan nasa zai kai shi har ya zuwa ga inda zai sami isasshen ruwa an fahimta mutum yana halin tafiya ga janaba ga ruwa da zai iya yin alwala da shi kuma baya buƙatar sa domin ya sha saboda haka kaga kenan ba ruwa ne na sha ba ballan shi ba shi da ruwan alwalan ba yana da ruwa amma ruwan zai ishe shi alwala ne ba zai ishe shi wanka ba ko ba shi da buƙatar ya sha shi har ya kai inda zai samu isasshen ruwa to yaya zai yi قال مالك إمام مالك يتي يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى يتي تسيه أمفاني دا ونن ruwan. na cikin yan gorar tasa wanda zai ishe shi na alwala ya wanke al'aurarsa wa ma asabahu min zalika al'aza da kuma wannan daudar da ta same shi daudar abin amaniyin da ya ihtilamin da shi shi ma ya wanke shi thumma yatayammamu sa'idan tayyiba sannan ya taimama da kasa mai tsarki kama amarahu Allah kamar yanda Allah ya umarce shi fa tayammamu sa'idan tayyiba na'am kun ga kenan wato kar ya ce ba zai amfani da ruwan ba ya rage ma kansa girman ya rage ma kansa wato daudar da ke jikinsa ta hanyar ya amfani tun da ruwan ba zai iya alwala ba tun da alwala inda janaba a jikin mutum alwala ba ta da amfani taimama ake yi ba ce in kana da taimama tana da ruwan alwala to kai alwalar ba kai sallah da ita a'a to wannan ruwan tunda ba zai yi alwala da shi ba sai ya ce masa sai ya wanke daudar da ke jikinsa sannan abinda kuma ya saura sai ya taimama na'am wa su'ila malikun ar-rajul junub arada an yatayammam wa lam yajid turaban illa turaba sabaha hal yatayammam bi istibah wa hal tukrahu as-salatu fi istibah قال مالك لا بأس بالصلاة في السباع والتأمم منها لأن الله تبارك وتعالى قال فتيمموا سعيدا طيبا فكل ما كان سعيدا فهو يتيمم به سباحا كان أو غيره وسئل مالك أن تنبي إمام مالك عن رجل جنوب كم متن ونديك مي جنبا أراد أن يتيمم yana so ya yi taimama falam ya ji turaba bai samu turbaya ba illa turaba sabaha sai turbayar ƙasa wadda take mai gishiri kasar kanwa kasa irin irin kasar jurf kenan kasa wadda take wadda take mai gishiri hal ya tayammamu bisiba zai yi taimama da irin wannan kasa mai gishiri ta gishiri wa hal tukrahu salatu fi siba ko fa yin shin yin sallah a wuri wanda yake na jar kasa na wato kasa mai gishiri gishiri makruhi ne matsala biyu kenan yin me hukuncin yin taimama da kasa mai gishiri gishiri mai hukuncin yin sallah akan wannan kasar an fahimta kala malik imam malik yace la ba'sa bis salati fi siba babu laifi kan mutum yayi sallah a wuri wanda yake ta kasa mai gishiri wa yattayammumi minha haka zalika babu laifi a taimama daga irin wannan kasar lian Allah tabaraka wa ta'ala qal ga hujja hujja shine domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fatayammamu sa'idan tayyiba ku yi alwala da kasa wadda take mai tsarki fa kullu ma kana sa'idan duk abin da yake sa'id wato duk abin da yake ala a fuskar kasa ala zahril ard duk abin da yake a doran kasa fa huwa yutayammamu bihi za a yace mama da shi sibahan ka sibahan kana aw ko da wato kasa ce mai gishiri kasar kanwa ko ma ba abin da kasar gishiri ce ko ba kasar gishiri ba wannan taimama za a yi taimama da ita za a yi taimama dukkan abin da yake ala zaharil ard bayan ƙasa za a yi taimama da shi ko da ƙasar gishiri ce ko ba ƙasar gishiri ba a waɗansu daga cikin dalilin da waɗansu malamai suka nuna na cewa ana taimama da da ƙasar gishiri shine cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yayi taimama a Madina kuma a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yi a uritu ardan sabiha baina harataini an nuna min a mafarki kasar hijirata wata ƙasa ce mai ƙasar gishiri da take tsakanin duwatsu bakake guda biyu duwatsun a burkan bakake guda biyu to kaga an kira ta cewa sabiha to kuma ita kanta din sabiha din dada ce mai tsarki ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yusammunaha yasrib wa hiya taba suna kiranta yasrib ita ku kasa ce ita ku tsaba ce wato mai da tsarkakakka ce shi sa daga cikin sunayen madina ana ce mata faba ana ce mata taiba saboda haka madina kaga duk da yake kasa mai gishiri ce to amma kuma ba ce da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta da cewa faba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimama da ita ya taimama a cikin garin saboda haka kasancewar ta mai gishiri gishiri duk da yake wannan min tasmiyatil juz bismil kull min tasmiyatil kull bismil juz' a sanya ma abu suna da sunan wani juz'i naka ba duk madinan ce kasar ta take mai gishiri gishiri ba waje wajenta daga gefen daga arewacinta kasar jur ita ce mai wannan ɗabi'a ita ce mai wannan to ita ma ya halatta a yi alwala da ita ya ya halatta a yi taimama da ita kuma ya halatta a yi sallah a wajen haka zalika wannan idan mutum ya yi zamanto ya yi janaba ya nuna cewa kinan ba dole ne sai ya wanka ba idan ya zamanto cewa yin wankan zai sababa masa rashin lafiya kamar ana cikin tsananin sanyi kuma yana jin tsoron kafin ya dafa ruwa din rana ta fito to shi ne taimama a nan wajen akwai hadithin abdullahi ibn amr bin akwai amr bin al-as da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi komanda a yakin zatu salasin da suka tafi cikin dare yayi janaba sai ya tashi yayi sallah tare da tare da yan rundunar sojan da suke tare da shi sai ya ma ya musu sallah da suka zo sai suka kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya yi mana sallah da zanaba a cikin sa wai sai kawai ya taimama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta bi ashabika wa anta junub gaskiya ne ka yi sallah da sahabbanka da mutanenka kana cikin janaba ya ce ya rasulullah asabatni janaba ورأيت أن الله ورأيت أن الله تعالى يقول wala taqtulu anfusakum janaba ta sami kuma naga Allah yana cewa kar ku kashe kanku wato ma'ana in ne wanka kamar zan zan je maka na cikin halaka saboda tsananin sanyi sai ne taimama ne musu sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya murmushi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murmushin sai nuna cewa yayi ikrarin sa cewa akan abin da ya babu ne don ba da ba daidai bane sai ce saki sallah kuma ku saki sallah saboda ka kaga ga ruwan akwai amma wanda ba shi da ikon amfani da ruwa kamar wanda ba shi da ruwa a ah, to yanzu kana ka samu ruwa amma kuma kafin ka je wajen ruwan ga abinan kafin ka je wajen ruwan ga zaki nan ko kura eh kaga babu zance kaga kamar baka da ruwan ne baka da shi yawa to haka dalika wannan idan ya zamanto cewa kana da ruwan amma ba za ka baka da ikon kai amfani da shi saboda in ka amfani da shi zai sa maka rashin lafiya kamar baka da shi ne a nan wajen ma sai kawai ka yi taimama na'am babu babu ma ilil rajuli min imra'atihi wa hiya ha'id قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها آه، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض بابي ديك بيان bayanin يكي حلتا halatta ta fuskar matarsa yayin da take cikin haila musan idan Allah madaukakin sarki ya ce dangane da haila kul huwa adan fa'tazilun nisaa fil mahid shi haila dauda ne kazanta ne ku nisanci mata yayin da suke cikin haila to wani irin nisa in aka nisance su duk gaba ki za a nisance su bil kulliya ko ko akwai wani abu da ya halatta to shine nan zai mana bayanin me yake halatta ga mutum ta fuskar matarsa yayin da take cikin haila حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم امام مالك يروي وانا حديث daga malamin sa زيد بن اسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب malamin tafsir anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wannan hadisin haka yake mursal zaid bin aslam tabi'i ne bai ga sahabi bai ga annabi sallallahu alaihi saboda haka da bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zai ga cewa wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu kai ya bayanin hukunci to amma amma hadith din an ruwaito shi ta wata hanya daban daga haram ibn hakim daga baffansa cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko zaid ibn aslam haka hadisin ya zo wajen sa mursal ba a waɗansu ba su ruwaito shi ta hanyarsa da ambatan wani daga wajen wani sahabi ya ji ba so haka ba a san wani sahabi ne ya gaya ma zaid bin aslam ba ko wani tabi'i ne ya gaya masa daga wani sahabi so haka hadisi ne dai mursal amma ya tasil kuma al-muttasil din mai isnadi sadajje ya inganta kamar yadda Sheikh Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahih Abi Dawud wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu li min imra'ati wa hiya ha'id ya rasulullah me yake halatta gare ni na daga matata alhali tana cikin haila ka gani wahiya ha'id ba ce wahiya ha'idatun ba in ka ce wahiya ha'iza ka mai da ita akwai namiji ne da za a ce masa ha'id babu ko akwai namiji da yake haila eh. to kaga shi yasa duk abin da yake mata ne kawai suke yi to larabawa ba sa bukatar sa masa ta alamar mata kaga sai ce imra'atun hamil ba za su yi hamilatun ba ce imra'atun ha'ib hmm? ba za su yi ha'ibatun ba saboda mata ne wannan sifa ce kawai ta mace namiji ba a sifanta kashi da wannan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي لتشد عليها إزارها ta تدوري dan to ta daure bukurinsa thumma sha'anaka bi alaha sannan kai kuma abin da yake saman mukurin wannan shine ya halatta gare ka an san mukuru dan tofi amma da kun san dan amma da kafin dan tofi ma nura gajeren wando gajeren wando <laughs> eh, ko sai an ce skirt ta yanke suka ta yi turanci wato abin wafa fatari wato tifa ne da mata suke sawa da yake rufe musu tsakanin cibiyarsu da gwiwarsu yawanci yana zuwa iya tsakiyar gwiwa ne yawanci yana zuwa tsakiyar cinya to wannan shine shine asalin al'izar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da yake halatta gare ta shine matar ka sai ta daure nan tsakiyar jikinta tsakanin wato cibiyarta da gwiwarta thumma sha'naka bi a'laha to sannan sai kai istimta'i sai ka ji dadin da sai ka ji dadi da jikinta abin da yake saman kawai amma ban da kai to wannan hadisin haka aka ruwaito shi nan mursal amma kamar yadda muka ce abdullahi da imam abu dawud ya ruwaito shi a cikin sunan insa daga riwayar haram ibn hakim eh, daga riwayar hakim ibn haram an ammi haram ibn hakim an ammi ana cewa ammuhu shine abdullahi ibn sa'ad shi ya ruwaito wannan hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa daga kaulin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan A riwaya ce wato gariba amma ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam daga riwayar ghairu wahid daga sahabba daga matan sahabbai daga matan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zuwa cikin bukhari aisha radiyallahu anha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kanat ihdana fi fawri haidatiha amaraha an tashudda alaiha izaraha thumma yubashiruha min fawqa al-izar wa ayyukum amlak wa ayyukum yamliku irbahu kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamliku irba tace matsayar mu ta kasance idan ma idan mun kasance mu ta kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar ta idan a farkon hailarta ne sai ya umarce ta ɗaure wato abin nan a dan sannan sai ya rumbace ta daga saman dan amma wane ne yake da ikon kame kansa daga kame sha'awarsa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ikon ya kame sha'awarsa wato ku ba ku da ikon haka kar ku ce za ku je ku sake makanku wajen wato a istimta'i da matanku har ya zama to kun je kun aikata abin da yake haramu shine yin mutum ya jima'i da matarsa tana cikin haila to da haka malamai suka yi sabani waɗansu mazhabar jumhurin malamai shine wannan kuma akan sa imam malik ya cewa idan mutum yana matarsa tana haila bai kamata ya shafa ta a wani waje na jikinta ba sai idan akwai tufa tsakaninta da shi kuma tufar ya zama kan cewar a ta rufe tun daga cibiyarta har zuwa gwiwarta bisa wannan hadithin da kuma hadithin aisha da na ambata akwai kuma makamancinsa na maimuna shi ma duk a cikin sahihai wannan shine al-akmal kuma shine yafi komai tsarewa shine yafi komai tsare shine yafi komai tsoron Allah akwai amma mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal shine in dai babin halal da haram ne to abinda mutum ya halatta ya shafa ko ina a jikin matarsa in tana haila sai dai kawai bai halatta ya tara da ita ba shine kawai saboda hadithin anas a cikin sahih muslim cewa yayin da yahudawa sun kasance idan mace tana yin haila lam yu'atiluha wa lam yujami'uha fil buyut ba za su ci abinci tare da ita ba ba ma za ta zauna a gidan ba ta yi mata wani ɗaki a can wajen gidan ta tafi can ta zama dauɗa ba ta zauna ba a cikin gidan ba sai sahabbai suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aya ta sauka wa yasalunaka fil wa yasalunaka anil mahid qul huwa adam fa'tazilu nisaa fil mahir. za su tambaye ka dangane da haila shine haila haila kazanta ne ku nisanci mata yayin da suke haila sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu isna'u kulla shay'in isna'u kulla shay'in illa nikah ku yi komai da matanku sai dai kawai annika annika shine alwar shine wato saduwa sai dai kawai tarawa da su ne ba za su yi ba so da ya halatta cewa mutum ya yi komai in ban da tarawa ne to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aikinsa sai ya nuna wannan dan saboda me dan ya saboda ya sunnata ma al'umma kar ka je ka ce to ai shikenan an ta ai komai to garin koman ka je kai koman garin an ce ai komai din kuma ka je kai abinda aka hana saboda haka mutum abin nan almustahab abin da yake mustahabbi shine mutum ya tsare daga abin da yake cikin daga cibiya zuwa gwiwa waɗansu malamai sun yi wani tafsil daban sun ce wanda yake yana da wanda yake ganin cewa addininsa yana da ƙarfi kuma ba shi da wato abin nan a sha'awa wanda yake zata ta yi rinjaye a kansa ta makantar da shi to wannan ya halatta ko da ba ta tsaura zanin komai ba ya kwanta tare da ita ya shashafa ta inda yake so amma idan ya zamanto cewar ba yana ganin addininsa ba shi da wannan ba da din kuma ko kuma yana ganin kan cewa abin nan yana da karfin sha'awa yana da tsananin sha'awa da ba zai iya sanya ma kansa linzami ba to lallai ya lubinci cewa ba zai yi wani abu da matarsa ba sai idan ya to akwai wannan dan kwarjallan tare da ita wannan wani tafsiri ne wanda su ma waɗansu malamai sai kamar yadda suka yi kwatankwacin wannan tafsirin a wajen mutum ya yi wasa da matarsa yayin da yake cikin azumi irin wannan tafsirin waɗansu malamai waɗansu mutane suka yi waɗansu malamai suka yi suka ce ya halatta mutum ya yi wasa da matarsa a cikin azumi amma suka ce da sharaɗi idan ya zama to yana da tsananin tsantsi yana da tsantseni a cikin addini kuma yana da ikon wato sanya ma sha'awar sa amma in ba shi da wannan to ahir wannan tafsilin hasan amma imam malik shi duk bai kawo wannan ba sai kawai ya kawo maka abin da yake shine mustahabi saboda ya nuna abin da yake tabbatacce ga abin da yake zai sanya al'umma a kai na al'amal na al'amal tare da cewa amma asali shine wanda muka ambata saboda ingantacce suna duro ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu sun yi tafsir sun ce idan a farkon hailan ne to shine lalle ya sanya ta ta daure tifarta saboda a lokacin nan jini zai iya zubowa saboda haka a nan wajen illar ba wai saddan lizzari'a ba ba wai dan kar ya je ya aika aika ba ne a'a dan kar jinin haila din ya zo ya taɓa shi su a wannan a wajen nasu tafsirin kenan amma idan ya zamanto cewa kamar bayan ta daɗe da yin hailar to ta wuce kwana uku to babu laifi za ta iya zai iya jin daɗi da jikinta da abin da yake dunan izar ta sanya ya zo a cikin hadisin ummu salama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ɗayar mu tana jininta tana kwana ukun farko na jininta to ba zai rumbace ta ba sai dai idan ta sanya izar to bayan nan kuma sai ya sanya ta rufe gabanta da wani abu sannan ya abin yayi mubashara da ita daga cikin abin da yake nuna cewa ya halatta mutum ya shafa ko da cinyar matarsa ne tana cikin haila akwai hadisin Aisha radiyallahu anha cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo mata a cikin sunan Abi Dawud lokacin ana tsananin sanyi sai ya same ta tana haila ya ce mata ta bude izar ɗinta abin ta bude ta bude izar ɗinta tace haila take sai yace wa in ko da kina ne sannan sai ya sanya da kirjinsa da fuskarsa akan cinyarta sannan ya ce ta kwanto a kansa sannan ta kwanto a kansa har sai da ya samu dumin jikinta sannan sai ya tashi babu hita a lokacin babu wannan ni'imar ta hita da da da abin nan da da menene da za ka kunna ne ba a tsaya kwandishin mai kawo zaki ka ma ɗaki sanyin madina wanda suka je hajji bana sun ji sanyin madina yanzu to balantana a da lokacin babu gidaje masu yawa haka tana dajin dajin ta sanyi ya fi tsanani to sanyi da ya dame shi lahi wa salamu alaihi sai ya to haka wannan ya nuna cewar jikin fatar jikinsa ta shafa fatar cinyarsa saboda aka shafa fatar cinyar ba wai haramun bane da aka hana da aka ce ta daure izari izari kafin a shafa jikinta wannan ta babin saddu zari'a maganin barna abin da ake ce masaddur zari'a shine abin da yake asalin sa halal ne amma sai a haramta shi saboda ana ganin zai iya kaiwa ya zuwa ga haram an gani kamar zagin abin da zagin gumaka zagin gumaka halal ne amma Allah ya kar a zage su wala tasubbu alladhina yad'una min fa fayasubbu llah kada ku zagi waɗanda suke kira ba Allah ba sai dan kar su je su su zagi Allah eh? to haka zalika kaga wannan a abin da yasa aka ce ta daura zani din ba wai dan taba ta haramun bane taba shafa cinye ta haramun bane a'a saboda tsoron cewa shafan cinyar zai kai ya zuwa ga aikata haramun din na yin jima'i da mace alhali tana cikin haila wanda yake kuma wannan yana daga cikin manya-manyan ka gunu na'am قال حدثني أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت مرتجعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد وعنها قد وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالك لعلك يا يان الحيضة فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك نعم وحدثني عن مالك إمام مالك يرويته عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن دقى مال موسى ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي وأن شما ترجمة تتاقبا تقريم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة شوى عائشة رضي الله عنها تاكسن تنا كونشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تارد من زم الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد أتكم ما ياتي بدا وأن الربيعة شما بيرسي عائشة بقى saboda haka hadisi ne mursal amma wannan hadisin as-sahih kissar ta zo kutan kwacce ta amma ga ummu salama kamar ya zo a cikin bukhari a cikin sahih bukhari ga ummu salama ne saboda haka tayu rabi'a kissar ta zo masa mursala maimakon bai kiyaye cewa daga ummu salama take ba sai dangana ta zuwa ga aisha radiyallahu anha a cikin wannan ya nuna halaccin mutum ya kwanta tare da matarsa a cikin tufa guda ɗaya komai matsayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin irin irin matsayinsa mai ɗaukaka wahayi yana kwance mala'ika shine fa kadai wanda mala'ika jibril yake saukowa gare shi amma duk za ta kwanta tare da mace kuma a cikin shi guda wanda ya nuna irin wato kyakkyawan ishira kyakkyawan mu'ashara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga iyalinsa ba sai yana da bukata da iyalinsa bane zai bai kwanta tare da shi a ya kwanta su kwana tare domin me domin ta samu alhanan ta samu wato tausayi da kulawa da kuma wato ta samu nutsuwar zuci wanda ba abinda abinda abinda zai nutsantar da ita ga zuciyarta ba wai shine kawai miji ya zo ya biya bukatar tare da ita ba a'a ta ji kan cewar tana da wannan amincin tare da mijinta shi wannan yana daga cikin koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba ba maza ba mazakantaka bane da jin cewa kai namiji ne jangurzo wanda inda ya shigo gida sai mu zure ana jin tsoron sa ko uffan ba iya cewa ko tari ba a so ayi kar ya ji wannan ba haka wannan mutum ya zama to wannan abin nan aljabbarul anid to man la yarham la yarham wanda baya jin kai shi ba za a ji kansa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake a cikin iyalinsa mai tsananin rahama ne da jin kai da tausayawa da kula da abin da zai shigar da jin daɗi a cikin zukatan iyalinsa waya ɗaya daga cikin abin da zai shigar da jin daɗi a cikin zuciyar mace daga wajen daga fuskar mijinta wa innaha qad wasabat wasbatan shadida sai ta zabura zabura mai gaggawa wato tana kwance da shi kawai sai sai zumbur ta tashi hmm? da gaggawa faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malaki me ya same ki la'allaki na nafisti ya'ani alhaiba yace wa la'allaki ya haila ne annifas asalin annifas shine addam mai ta tatumala nafsa lahu sha'ila ai ma la dama lahu sa'ila annafs ana daga cikin ma'anonin annafs shine addam wato nafisti ai wato jini ya fita daga jikinki shine la'allaki shine yasa ce ya'ani al-haida wato yin haila la'allaki nafistu wato ko kin yi haila ne ibnu abdul bar yace wannan dalili ne akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar da shi inda ya san gaibu zai san cewa abin nan ai kafin ma ki gaya mun na sani haila ce ta zo miki to sai abin da Allah ya san shi yake sani na gaibi sallallahu alaihi wa sallam faqalat sai ta ce na'am eh haila ce ta zo mu qala shuddi ala nafsiki izaraki thumma udi ila mabja'iki ki daure ki daure ki daure kanki da mukurinki sannan ki dawo zuwa ga makwancinki wannan ya nuna cewa kenan ya kamata mace ta yi tanadin tufar da za ta rinka sawa yayin da take haila kamar yadda ya zo a hadisin ummu salama da wannan ma'ana falabistu thiyaba hidati sai na sanya tufafin da nake da nake sanyawa lokacin hailata wato saboda rashin isa sun tufafi sun kasance suna ajiye wata tufa wanda yake lokacin haila kawai za su rinka sanya ta wannan ya daga cikin tsafta yana daga cikin tsaftar mace da ya kamata ta yi wato ta killace kanta da tufa wanda yake wannan na yin haila ne wanda zai zamanto cewar a sauran wannan ya hana wato sauran tufafinta su ɓaci wannan kuma ya nuna cewa kenan mace in tana haila za ta iya kwanciya tare da mijinta su lulluɓa a cikin mayafi guda kamar mai tsarki ba kamar yadda yahudawa suke ba shi ya sa wata ran maimuna matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta aika wata ta aika wani yaro wajen Abdullahi ibn Abbas ta aika shi wajen matar abdullahi ibn abbas sai ta same ta a shimfiɗarta daban sai yaron ya sami matar shimfiɗarta daban shimfiɗar abdullahi ibn abbas daban sai yake cewa a ah, me ya faru ko mijinki ya ƙaurace miki ne abdullahi ibn abbas ya ƙaurace miki ƙaura ne kina wata shimfiɗa yana wata shimfiɗa haka yake ƙaura ba a ce mace ta tafi gidan iyayenta ba hmm? in ana so a yi mace ladabi da ƙaura ba ka ƙaurace mata gabaki ɗaya daga cikin ta fita da gidan ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta tahjur illa fil bayt a cikin gidan zakai hujran din to alamar cewa sun bambanta shimfiɗa wannan alama ce ta cewa watakila ko ya ƙaurace mata ne sai ta ce a'a ba abin da ya haɗa ni da miji da sai dai haila nake yi da yaro ya koma sai ya gaya ma maimuna sai ta sa aka kira masa abdullahi ibn abbas sai take ce masa a tar ragbatan an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana kaurace ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wato tsoron Allah naka ya kai har wato kace ba za ka bi sunna ba to mu tace ina mu muna yin haila sannan mu kwanta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shimfiɗa guda daya to saboda haka Abdullahi ibn Abbas ya dena wannan da wannan sunna ta buya gare shi bai sani ba sai ya dawo ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake dabi'ar sa aka ja musu ga sunna sai su dawo gare ta sauraka wannan ya nuna cewa ba a ƙaurace ma kwanciya tare da mace in tana cikin haila ba a ƙaurace macin abinci tare da ita manzan Allah sallallahu Aisha radiyallahu anha ta ce tana yin haila manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sha ruwa sannan ta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kokon ya sa bakinsa inda bakinta yake ya sha ruwa da ƙarfi kuma ana kawo masa nama da kashi a jiki sai ya bata ya fifita ta saboda kula da saboda soyayya da dana dan rai ga iyali sadaka ne duk wannan abin fara kuke gani ibada ce sadaka ce a mutum wani lokaci sai ya rika ganin kanta ba zai ba sai yana da wata biyan bukata ta sa to babban biyan bukata ne ka samu lada kai sadaka an aka kawo masa nama sallallahu alaihi wasallam ya kun ya fara ci ba sai ya bata sai ta ɗauka ta gwaguya ta gwaguya sannan sai ta bashi ta bar masa sauran sai ya sa bakinsa inda ta gwaguya ɗin daga nan wajen zai ci sauran haka mace mai haila ba kamar yadda yahudawa suka ɗauke ta bane ba ba kazanta ba ce abinda yake kazantar shi hailan shi ne kazantar amma ita ta da tsarki shi sa wata ran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha miƙo min shimfiɗa daga cikin masallaci sai ta ce ai ina haila sai ya ce mata ki laysat fi yadiki hailar taki ba a hannunki take ba ai ba a nan hailar take ba ba cewa ake wajen da ba cewa ake kishi wajen hailar ya shigo cikin masallaci ba dan hannunki ya shigo wannan bayanin sa kina abin nan wannan shi a nan hailar take ke mai tsarki ce a nan wajen na قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء إمام مالك يرويته دقا نافع دقا عبيد الله بن عبد الله بن عمر عبيد الله بن عبد الله بن عمر دقا تشين آيام عبد الله بن عمر شكيك سالم ابن عبد الله بن عمر سيدقا تشين ثقات سيدي شي حديثا سكتني arsala ila aisha ya tura zuwa wajen aisha radiyallahu anha yas'aluha yana tambayarta hal yubashiru rajulu imra'atahu wa hiya ha'id mutun zai rumbaci matarsa al mubashara shine iltiqa'ul basharati bil bashara fatar mutun ta shafi fatar wani shine al mubashara wato zai iya rumbatar mutun zai iya eh, zai iya rumbatar matarsa alhali tana rumbace ce ne da matarsa alhali tana haila faqalat sai tace litashudda izaraha ala asfaliha ta ɗaura wato a ɗan tofinta a ƙasan jikinta tun mai yi ba shi ruha insha sannan sai ya rumbace ta in yana so na ƙala haddasani an malik annahu balagahu anna salim ibn abdullah wa sulaiman ibn yasar su'ila an al-ha'id hal yusibu ha zawjaha idza ra'at as-suhra qabla an taghtasil fa qala la hatta taghtasil imam malik yace balagahu wannan balagu ne wato wannan riwaya ce bai ambaci wanda ya ambata masa ita ba salim ibn abdullah wa sulaiman ibn yasa biyu daga cikin alfuqaha usaba'a wanda mun sha ambaton su anan su su biyun nan duk daga cikin manya manyan malaman madina ne daga cikin daga cikin malaman tabi'i ba tabi'i su ila an tambaye su anil ha'id kan mace mai haila hal yusibuha zawjuha idza ra'at at-tuhur mijinta zai iya saduwa da ita idan ta ga tsarki menene tsohon shi ne ta ga al bai bayda ta ga wannan farin ruwan wato alamar ta gama haila wato idan ta gama haila amma ba ta yi wanka ba mijinta zai iya saduwa da ita ta gama haila amma ba ta yi wanka ba mijinta zai iya saduwa da ita qabla an tartasil tun kafin ta yi wanka fa qala sai suka ce la ba zai iya ba hatta tartasil har sai ta yi wanka Allah madaukakin sarki cewa yayi fa nisa a fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su har sai sun yi tsarki wannan wani tsarki ake nufi shine wannan al-tuhur to su ga al-qasatul bayda to shikenan daga sun yi tsarki kuma shikenan sai ku halarci sai ku kusance su a'a Allah ta fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah idan suka yi tsarki at-tatahhur anan shine wanka wa in kuntum junuban fastahharu in kun kasance cikin janaba to ku yi wanka fa idza tatahharna fa idza kenan idan suka yi wanka atuhunna min haythu amarakumullah sai ku sadu da su daga ta inda ta inda Allah madaukakin sarki ya hore ku da ku sadu da iyalanku saboda haka ba a saduwa da mace in ta yi in ta idan in ta gama hailata da mujarradin taimama a ce to ai shikenan tunda yanzu ba ruwa in shi kuma abin nan a tsarki an ga alamar tsarki sai ka ce matarka ta yi mama wannan ba a yin haka dole sai ta yi wanka dole sai ta yi wanka idan mutum ya saduwa da mutum ya sadu mace tana cikin haila yana daga cikin kaba'irul dhunub kamar yadda muka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan fa saddaqahu fi ma yaqul aw ata ha'iban aw ata imra'atan fi duburiha faqad bari'a mimma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wajen boka ya gaskata shi da abin da yake gaya maka ko kuma ya saji da matarsa tana cikin haila ko kuma ya saji da matarsa ta duburarta to wannan ya barranta daga abin da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan yayi haka wanda ya saji da matarsa a cikin haila bisa kaulin jumhurin malamai zai nemi gafara Allah ne ya tuba amma a wajen Abdullahi ibn Abbas yana cewa ya sadaka saboda abin da aka rubuto daga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da shi ibnu abbas ya rubuto wanda ya sadu da matarsa a cikin haila ya sadaka da dinari ɗaya ko rabin dinari dinari ɗaya ko rabin dinari dinari ɗaya nawa kenan dubu bakwai da ɗari biyar dubu bakwai da ɗari biyar waɗansu akwai tafsili wani tafsili da aka yi wanda yake shine kuma shine shi ma mu'tamad ne a masabar imam ahmad ibn hanbal shine idan ya sadu da ita a lokacin da yake da jini a jikinta jinin yana zuba lokacin da yake ja ko baki baki din wannan to ya sadaka da dinari ta idan ya soma yankewa ya koma fatsi fatsi ya koma irin fatsi fatsi din ya soma yankewa to sai ya sadaka da rabin dinari wannan ita ce riwaya a wata riwaya a masabar imam ahmad haka zalika aka rawaito daga abdullahi ibn abbas a bisa wannan tafsiri kuma wannan bisa saboda hadisin ya inganta hadisin abdullahi ibn abbas ingantacce ne malamai sun inganta shi don haka al'aula mutum ya aiki da shi da yake dai ba shine mataban Jamahirin, malamai ba shine matabar imam malik ba amma abin da aka ce maka za ka yi kai kafararsa ya fi bisa abin da za a ce maka kai istighfar saboda in kai istighfar baka sani ba Allah ya karɓa ku Allah bai karɓa muna kifa ga ga hukumar faqad bari'a ma unzila ala muhammad ya ce ba ruwan sa abin da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya barranta daga alqur'ani da sunna wal iyad billah akwai wani dan uwa da ya alkawari zai dauki biyan zai sai fili da za a rinka sanya wannan karatu na muwatsa a cikin gidan rediyo saboda Allah saboda haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi akan wannan kyakkyawan niyyarsa kuma Allah ya albarkance shi a cikin dukiyarsa da zuriyarsa ya jikan iyayensa ya sanya albarka a cikin zuriyarsa har iyakar wanda za su zamanto sun nasabtu ya zuwa ga shi a cikin zuriyarsa kuma duk wanda Allah ya sa ya ji karatun na mutum ko aljan ko dutse ko bishiya ko ma wani abu ne to Allah ya sa ranar alkiyama ya ma wannan bawan Allah shaida ranar alkiyama kuma ya masa ya nema masa gafara Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya saka masa da alkhairi mu kuma Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu ya azuta mu da ikhlasi a ciki ya kuma ba mu nuna ya ba mu sanin gaskiya ya ba mu ikon binta ya bayyana mana na ƙarya ya ba mu ikon nisantarta وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك نتوب da kudin في بدا ان a با في ba sai ان شاء الله insha Allah السلام عليكم السلام